assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka da masjidi sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sinna manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna na cikin suratul araf kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ashirin da biyar daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ashirin da shida insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha tara ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga 24 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda kullum muke jan hankali dai azumin yana ta kan tafiya yau aka yi guda goma sha tara kaga yanzu sai a ce saura goma ko saura goma sha ɗaya wallahu ta'ala a'lam Allah shine ya sani muna roƙon Allah ya mana gafara cikin wannan wata mai alfarma Allah ya sa ƙarshen mu ya fi farkon mu da tsakiyar mu kyau a kamar yadda muka saba isar da sako kafin shiga cikin karatu akwai wasu bayin Allah daban-daban wanda suka bada tallafi na marayu akwai wanda ya bada duka da dama duk da cewa ba mu kirga mun tantance yadi nawa ba ne amma muna masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi akwai wanda ya turo wani yaro ma da kayan mata wato set guda biyar a guda shida da kuma himarai guda biyu muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa alkhairi akwai wata bayar Allah ma da ta bada himarai na yara guda biyar tana nema yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya shirya mata ƴaƴayenta to muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ya daidaita su Allah ya raba su da munanan abokai mu ma Allah ya da namu ƴaƴayen waɗanda suke kan shirya ubangiji ya tabbatar da su kai Allah mu ma ya shiryar da mu sannan akwai wata ba Allah ma da ta turo da alƙur'anai ne ko na ta turo da alƙur'anai sannan ta turo da kuɗi naira dubu ɗaya a sanya wato ainihin a asusun marayu kenan sannan kuma tana bukatar 'yan uwa su taya ta da addu'a bisa matsaloli da ke faruwa tsakaninta da mai gidanta wanda take ganin a'a mutane ne ke shiga tsakaninsu da ita ko kuma aljanu to dai ta miƙa wa Allah wannan hidima ya yi magani akan wannan matsala muna taya ta addu'a Allah ya sasanta tsakaninta da mijinta matsalolin da ke faruwa Allah ta'ala ya kawo sauki Allah ya gyara da dai sauran bayin Allah daban-daban waɗanda suka ga kawo gudumawa da masu kawo butoci na masallaci duka muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi to insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta 25 cikin wannan sura mai albarka suratul araf za mu tashi aya ta 26 kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai halarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ubangiji ta'ala yana bayani a wannan aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf idan ba mu manta ba muna nan muna bayani akan ayoyin da muka karanta a baya muna magana akan wato farau ɗinmu annabi adam dawa da matarsa Hauwa. an gane wannan ko ana cewa adamu kakan talikai bi ma'ana duk wani ɗan taliki da ya samu kansa bayan ƙasa sawa'un yana cikin annabawa ne ko ko yana cikin sauran gama garin mutane duka dai mun fito ne karkashin wato tsatso nawa na annabi adam alaihi salatu wassalam daga shi allah ta'ala ya fare mu kamar yadda duka mun karanta kuma mun karanta yadda ubangiji ta'ala ya saukar da su a bayan ƙasa ya kuma gaya musu kala fiha ta hayauna wa fiha ta mutuna wa minha tukhrajun cewa cikin ƙasan nan za ku rayu kuma sannan a cikin ƙasan nan za ku mutu sannan kuma daga cikin ƙasan za a fudda ku shine min ha khalaqnakum wa fiha kun wa kun nukhrijukum taratan ukra to har yanzu dai Allah yana bayanin kuma wani ni'ima da ubangiji ya ci gaba da yi ma 'ya'yan adam domin da an saukar da mu bayan ƙasan ma'ana lokacin da aka saukar da adam da Hauwawu a bayan ƙasa da an rabu da su su ci gaba da rayuwa tsirara ba ba su sutura ba ba ba su kwakwalwan sa sutura ba mu ma da yanzu babu ta inda da a yi a ce mun fahimci ana rufe tsiraici ina fata muna fahimta ba za mu fahimci wannan ba yanzu ba ga dabbobi ba ka taba ganin dabba hankalinta a tashe tana neman mai sa mata riga ko mai sa mata wando kaga babu wannan Allah bai ba su wannan kwakwalwan ba ko guri ma da zaka ga an ɗauki riga an sa masa an ɗauki wando an sa masa wannan duka cutar da shi ake yi domin Allah bai yi shi yayi mai ba ya saka wannan suturan ba shi yasa da da a cire masa gobe ba zo ya ce na kaya na sa mun ba na fata muna lura wannan duka wani kakamawa ne wanda dan adam yake yi masa wanda Allah bai aike shi ba an fahimta ko amma rufa tsiraici wannan namu ne kuma Allah farko ya gaya mana ya saukar mana tira wanda da mu rufe jikinmu an gane da wanda za mu yi kwalliya da shi da kuma wanda da mu yi tsaro da shi na yaƙi ma'ana ko mu yi rigan da in an harbe ka ba zai same ka ba shi ne ake ce mata ne eh, silike a yanzu muna ce masa bullet proof ko wanda an ƙasa riga an harba ba zai huda ya same ka ba an fahimta da hulan kwano wanda sojoji ke sawa a kayi ko masu ababen hawa su sa in case of idan an yi accident sai zama kanka ba zai haɗu da ƙasa ba saboda cikin hulan kwana akwai soso wanda da duk yanda da insha Allah kanka ba zai ragargaje ba an fahimta ko to duka wannan Allah ta'ala ne ya ga dama ya ba wa dan adam wannan fasaha ya saukar masa da shi to yanzu gashi Allah yana cewa ya bani adama ya ku ƴaƴan adam ai ma'ana da aka ce banu adam amma ainihi ana magana ne da annabi adam da da hawawu amma an ce ya ku bani adam saboda Allah a cikin iliminsa ya san sanadiyan zuwan adam da u duniya duniya ba za ta zauna da iya mutane biyu ba ko kuwa ba ta zauna da iya mutane biyu ba ana nan rata ta yanzu ba da a iya kirga mutanen duniya ba ko me kidaya ma in yayi sai dai irin nasa irin masu yin census din nan walla ba sa iya kirga mutanen duniya idan suka kirga suka gaji ko hesi hesi kirdado ko sai an kai kaza kuma yanzu da su kirga nan anguwan su tafi kirga wani anguwa sai a haifi wasu yayaye kuma ba su san an haife su ba an fahimta ko kaga ba su iya faɗa mai ba adadin mutanen duniya ba ba wanda ya san adadin halittunsa sai yawa sai Allah shi da ya kayansa duk adadin mutanen duniya na farko da na ƙarshe duka Allah ya san yawansu kafin ma ya yi su ma ya riga ya iyakance adadin mutanen da zai zuba a duniya kawai da adadin na farko da adadin na mene na ƙarshe wannan Allah ne sani to shine sai aka ce ma'ana saboda adam da zo su yaɗa zuriya bayan gasa kuma sadakallahu azim ko Allah ya gaskiya tun da gashi nan muna gani karara duniya ta cika dam karkace ana raguwa ko ko raguwa ke ce ka ana yawan mutuwa duniya an rame ba mutane sosai a'a yanzu a gidanku ne ma Allah ya san adadin wanda suka fita su koma kan dutse suka yi ɗakunoni a can ko ba haka ba da akwai mutane a gurin ne da ba kowa da wani waye kwatas wani madina kwatas wani waye kwatas duk da kwatas ɗin dabbobi ne wanda an kaje da su lankwame ka ko kuwa tunda da kana zuwa wannan madina kwatas ɗin ina ganin ka tafi gurin kuraye ne ko kuwa to amma yanzu ba <laughs> ba sai ga karfe ɗaya mutum ya gida madina kwatas ai na kan dutse yake ya je ya hau ba bane to gashi ana mutuwa kuma sosai amma kuma ana cika duniya ashe dole busan da da a yi a ƙarshen rayuwa wato busa ce wadda mutanen duniya suna nan ratata kuma dai zamanto an ɗauki ransu Allah ya ce ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam kada an zanna alaikum libasan haƙiƙa mun saukar muku da tufa aibi bi ma'ana anzalna lakum ko ma'ana mun saukar muku wato tufafi kenan wanda zai zamanto aibi tadbirati samawiyya wa asbabun nazila minha cewa da aka yi an saukar da tufa daga kasa ba daga sama ba wai da aka daga ido ne sai ka ga riga da wando da hula didididi suna me ba suna zubowa daga sama ba an fahimta to ya za mu yi mu fahimci cewar an saukar da tufa daga sama ta ya za mu gane an saukar da ruwa da aka saukar da ruwa sai zama akwai mai kuma akwai auduga wanda mu kuma muka shuka kuma audigan da ba ruwa zai shuku ne in an binne ma an binne shirme ne dan ba da samu abin da ake nema ba to shikenan Allah ya saukar da ruwa sai auduga ta fito ta zama auduga sai muka je muke babballa sai muka yi sutura da shi ko sannan ga dabbobi nan fatan su shi kuma muna amfani da gashin a yi sutura da shi ana amfani da fatan ma a yi rigan fata a yi takalmin fata a yi agogo da fata ko ba haka ba bel ɗin mai agogo bel ɗin ɗaurewa a ina a jiki duka ba na kiransu libas duk abin da zai kewaye ka zobe hula kamfai bes wannan riga haka wando zani da zai kewaya izar an fahimta malin malin ɗinka jallabiyanka duk sunansu menene libas shi yasa wannan zance take bige bakin masu kokarin tabbatar da mutane akan barna shine cewa ai annabi bai sa wando ba dan haka ba maganan wani kaɗan gala wando ba ne ina inda a'a ai Allah ce libasul mu'min nisfusa to wannan libas da ya faɗa hulan kama da da ka sa a mata wani style wanda za ta sako tana taɓa ƙasa shi ma ka isbali an gane ko da da ka zobe a masa wani style kana tafiya amma yana jan kasa shi ma kayi mai isbali duk abin da ya kewaye jikinka da dai sako ya rika jan kasa ya zama kayi isbali in ba takalmi da aka yaddar ka zura kafa ka taka ba don haka takalmi ma libas ne eh hulanka da za ka dora kai shi ma mai libas ne duka wa'annan to wa'ina abubuwa shine Allah yake cewa mun saukar daga sama ai ma'ana to dabban yanzu da da cire gashin ta yi amfani da shi shi ma a riga da shi ko shi kansa fatan ayi amfani da shi a yi riga da shi to ita ma dabban ai ta ta'allaka da ina ne da ruwan ta ta'allaka domin da ba saukar da ruwan ba da ciyayin ba su fito ba kuma da ciyayin ba su fito ba dabban da bata samu abin da ta ci ba kuma da bata ci ba ba za ta girma har a ce yau ga ta nan ta yi mai ba a ce ta fitar da abin da za a zo a cira a jikin ta yi amfani da shi ba an fahimta to shine ma'ana mun saukar muku ai ma'ana sutura wato daga sama an gane yuwari wari, warisha wanda wannan tufa da muka saukar muku da shi daga sama ma'ana sau'ati, kum kuna rufe tsiraicinku da shi an fahimta kaga tuntunin Allah bawa dan adam ilimin rufe tsiraici in aka gan shi ya bude ya zama dabba kenan ko kuwa yawwa shi wanda ya bude jikinsa yana yawo ka san akwai yan addinin tsirara fa wanda a indiya suna nan yan addinin tsirara su sun ce yanda suka fito a cikin iyayensu ba za su yi Allah ta wurin kai wai su je su rufe jikinsu ba inda Allah na san su da sutura da da rigansu da komai nasu da a haife su don haka da ka ga zabgegen katu dattijo amma tsirara yake yawo abinsa kaga wannan ya dawo waye dabba na fata muna lura haka yake yawo kuma har ana jin masu ɗin a masu wannan addinin ana ga wannan masu yawo tsirara wasu waliyai ne don da ka ga mutum da suturansa ya zo ya mika musu kai suna shashafa masa suna sa masa albarka wai shi gashi ya sunkuya ana za mai albarka shi kuma mai sa albarkar dan ga shi tsirara ai shi ne Allah ebe masa albarka kan ko wanda yake yawo tsirara yake gwada tsaraitin sa wa mutane to kaga duk irin wa'annan abubuwa duka rashin sanin addini kai da Allah ya taimake ka aka haife kama a cikin musulunci ai ka gode wa Allah saboda duk da kaga ka akwai bambanci da na dabbobi amma in ba addinin musulunci kake ba ka raba ɗabi'un da nawa da na dabbobi an fahimta ko ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yuwari sau'atikum wanda kuke rufe tsiraicin ku da shi kuma warisha da kuma tufa na ado an gane ko wannan warisha sai ka ce da kuma kayan ado kayan akwai kayan rufe jiki akwai kayan mai kuma akwai kayan ado an fahimta ko yawwa kakan samu suturan da in an samu dai to an samu abin da aka samu dai kai dai a samu a rufe tsiraici. amma kuma akwai kayayyakin kuma da kai kana gani ka san manufan amfani da su shine azina at-tajammul ko ado da kwalliya wanda zaka ga ana yi to wannan duka Allah ya ce mun saukar da su warisha sannan wa libasu taqwa mun kuma saukar muku da sutura na takawa menene sutura na takawa shine suturan kuma da da ku yi shamaki tsakaninku da abin da zai cutar da ku a wajen yaki an fahimta ko shine a yi silke ko ba haka ba yawa a yi wani wane ne wanda dai duka in mutum ya kawo makami maimakon ya maka illa sai wani abin ya baka mene sai ya baka kariya shine libasu takwa an fahimta ko shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa libasu takwa ai bi ma'ana wata magana aka ce al'amur salih ai aiki na kwarai an gane wannan ko ana ce masa mene wato libasu takwa ma'ana ai tufafi mana aiki na kwarai an gane shine allazi ƙi kummina la'azabi. wanda zai yi muku mene wanda zai tsare ku daga fadawa cikin azaba ina fata muna lura shine wanda zai tsare ku daga fadawa bi ma'ana cikin azaba shine ma'ana in ka ɗauki libasitakwa, sitiran da ke tsare mutum a wajen gwabzawa ya zama abin da ya mai illa ban an gwabza ya yi libasin takwa in ka ɗauki libasin takwa al'amari salih shi ma fa ya yi ma'ana ayyuka na kwarai wanda zai tsare ka daga fadawa cikin azaban ubangiji ta baraka wa ala. Allah ce zalika khair wannan shine yafi alheri ay min min ittiba'i shayatin wato min ittiba'i shaytan allazi yakshifu an awratikum wannan shine yafi zama alkhairi sama da bin wato shaidanin da zai jawo tufafinku ya yaye ai bi ma'ana a ga jikinku au libasit taqwa ko kuma a ce abin da ake nufi da libasit taqwa allazi wafiqu shari'a abubuwan da ya daidai da shari'a zalika khair wannan shi yafi alheri min saubil khuyala sama da tuba na jin kai allazi yakshifu anil kibri wanda yake yaye girman kai ya ja mutane girman kai an gane ko da mummunan ainihin wato ɗabi'a ko mummunan aiki ubangiji ta bara ko ta'ala yake cewa zalika ko abin ce yace a zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala shine dala'il ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala la'allahum yadhakkarun ko mutane da zamto masu wa'astuwa su lura da irin wannan aiki da ubangiji ta'ala yayi domin su zamto masu wa'astuwa ai fa yu'minuna sai su yi imani kenan fihi cikin sa al-iltifatu anil khitab akwai juyawa zuwa ga wanda ake magana da shi thumma zakara sannan ubangiji sai ya ambaci kuma ta'qiban akhar wani bibiyan zancen na na daban liqissati adam game da kissan annabi adam alaihi salatu wassalam haziran libanihi domin gargadi ma 'ya'yayen adam faqala Allah ta'ala ke cewa يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما ويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليليهما سوآتهما إن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فأبنجي تعالى إنا قرقت الدمكو yana gaya mana karfa mu yi sakaci shaidan ya mana ya fitine mu ya ɓadda mu irin yanda ya fitini kakanninmu ko kamar yadda ya sabbaba fitan adam da matarsa hawa'u daga ina daga gidan aljanna kamar da mun yi bayani a baya shi abokin gaba yana allah allah ya samu hanyar da zai zamanto mene ya halakar da kai don haka allah ta'ala yake cewa ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam la yaftinannakum shaytanu kada fa shaytan ya batar da ku kar ku yadda shaidan yayi me ai ya batar da ku ai bi ma'ana la tattabi'uhu kenan kar ku yadda ku zuwa ku bi ainihin wato shaidan an gane wannan ko ai sai zama fa tuftinu fa yuqa sai zama kun fitinu ya batar da ku kenan sai zama kun bata an gane wannan ko sai ya zama me ya fitar da ku fa yakhrujukum min ni'mati rabbikum sai fudda ku daga ni'iman ubangijinku ai bi ma'ana in muka bi shaydan zai fitar da mu daga cikin neman ubangiji ko kamar yadda ya yaudari adam ya yaudarwa hawa'u ya musu rantsuwa da allah ni mai muku nasiha ne ko cewa gashi gashi dalilan da ya sa aka hana ku ci wannan bishiya don hakan na muku rantsuwa da allah ni mai muku nasiha ne kuma suka karbi wannan magana sai zama sababin wa sababin durowansu gidan duniya ko sakamakon shi ma shaidan ya fita to yana neman taya da su ma fita domin a haɗu gaba ɗaya ya zama an kama hanya tare don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kada ku yadda wato ainihin shaidan ya zama to ya ne ku ai ya ɓadda ku ya ku kenan kama akhraja kamar yadda ya fitar da wato babanninku ai ya fitar da adam dawa da hawa'u min aljannati daga gidan aljanna an fahimta ko tabbas daga ina ya fitar da mutane daga gidan aljanna kuma asalin aljannan da yanzu shi ake buga bugan aje a shiga daga wannan aljanna aka fitar da adam wato ainihin da hawa'u ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa yanzi'u anhuma libasuhuma ko liyuriyahuma sau'atihima yana fitar ya cije musu ya ja musu fitan tufafinsu domin tsiraicin su ya zamanto ya bayyana wato a halin ana bukatan arife ai bi ma'ana Allah ya ce innahu ai wannan hu damiri ne nawa na shaitan an gane ko ay innahu ayi ash-shaytan shi wannan shaydan din wato yarakum huwa wa qabiluhu da shi da kabilarsa da shi da zuriyarsa da shi da jama'ansa ko suwaye kenan zuriyarsa aljanu da shaydan da jinnu gaba daya ai shine abul jinni ko shine baban aljanu to shi shaydan din nan da aljanun nan gaba ɗaya Allah ya ce suna ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda kuma ku ba ba kwa ganin su an gane ko shaidan da ainihin wa da shaidan da ainihin wato aljanu suna ganin mutane ta inda mutane ba sa ganin su to irin wannan gani da suke na mutane ai akwai lokacin da kuma ana iya gani ba za a ce kwata-kwata ba a ganin su ba a'a majority dai ba a ganin su amma akwai lokutan da na iya yiwa a yi kitibis da aljanu to ta yaya aljan yana iya zuwa maka a siga na wani halitta daga cikin dabbobi ko kuwa musamman yana iya zuwa maka a siga na kare ko kuwa mazala ce ya yi bakin kare menene majority ba shaidan ba ne sannan kuma maciji ma annabi ya ce aka ga maciji musamman in a gida ne kar a yi gaugawan daddoke shi a kashe shi domin su da dama in ka ga maciji a gida to ba maciji ba ne ne jinni ne aljanne ya wannan rikidan to sai a masa magana don allah ka ji tsoron allah ka kama hanya ka tafi ba ruwan kowa da kai kar ka cutar da kowa ka wuce ka tafi abinka ina fata muna lura to ko sai ka ga ya tafi abinsa amma in ajeji ne kan aka same shi ba a kai shi lahira ina fata muna lura to kaga sukan yi shiga irin wannan kaga ashe wani lokaci ana ganin su kenan amma ba da yanayi irin nasu ba a kuma wani lokacin kuma akan gansu da irin halittansu wanda in ka gansu kuma a lokacin kai kuma kwakwalwanka da ta kiɗime ko kuwa shi yasa zai ga mutum gaba ɗaya ya burkice kawai ya fita a guje ana rike shi yana gasu nan yana mai to yana ganin abin da yake ɗaga masa hankali yana ganin wa jinnin kenan ina fata muna lura wasu lokuta ma jinnin sukan yi shiga kamar na mutane ma ha masu ɗauke ɗauken mata ma ba akan samu wanda ya kinkimu mai kyakkyawan mata ɗauka mutum ba ne ko kuwa sai ya je yana lalubawa <laughs> ya ji ashe ba ba sai ya gane ba mutum ba ne to nan kuma yake gane ya shiga uku sai kwakwalwarsa kuma ta yi mai ta burkice a wannan wajen an fahimta to ashe amma wasu lokuta ana iya ganin su amma ganin bai cika zama wa masu ganin alheri ba an fahimta ko bai cika zama alheri ba tunda ko sun zo a siffa na wani dabba ne yayin da ka gansu to kana ganin kamar dabban ne to ana haka ana haka sai kwatsam sai wani tunani ya faɗo maka fa kai fa kana ganin wani abun ba me ba ba fa abun nan ba fa wannan dabban da kake tsammani min ko kuwa ko kaga kuliya kana ce kai ni ba ina ganin an jima ya ka fara tunani wannan kuliyan fa ni ina ganin ba kula ba ne aljanne ko to an jima yake ne ka burkice ko sai ka shiga wani hali to duka irin wa'annan yana iya yiwa amma in ba haka ba babu kararrawayin da nake ganin ku kuke gani na mu rinka ido biyu da jinni kawai ce ai yanzu na dawo daga anguwan aljanu su wani da wani mun gana da su a Allah bai tsara wannan ba kai hanyanka su yi mene su yi nasu shikenan don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa su dinnan suna ganin ku ai bi ma'ana yarakum huwa shi iblis yana ganin ku wa qabiluhu da kuma rundunansa ai junuduhu kenan an gane wa kabilu ai aljama'a kenan an gane wannan ko cewa duka suna ganin mu ta inda mu kuma ba ma ganin su shine bi ma'ana aljama'atu ai salasatu fasa'idan ai min qaumin shatta daga ainihin jama'a daban-daban suna ganin mutane min haisu la tarawnahum ta inda ku kuma wato ainihin ba ku ganin su Allah ya ce inna ja'alna shayatina haqiqa mu mun sanya shaydanu awliya ladzina la yu'minun zamto masoya ai mataimaka a awanan kenan wa qurana ma'ana mataimaka sannan abokan tarayya muka sanya shaidanu su zama amma lillazina la yu'minuna game da waɗanda ba su yin imani da Allah ba su kuma yin imani da hukunce-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala na وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله تبارك وتعالى يكيشوا وإذا فعلوا فاحشة إذا سك أيكة الفاشا سك يشركا أنغانا وننكو أي معنى ko suka yi ɗawafin ɗakin ƙaba tsirara ka san a da ana yin wannan a jahiliya ana fata muna lura sai su ce su yanzu tunda tuntunin ana dawaki duk wanda ya zo duniya ya yarda da wannan daki na mene na kaba daki ne mai mutunci waje ne mai aminci waje ne wanda an kace da ka yi fito na fito da shi wallah ba za ka zauna lafiya ba an gane ko ba za ka zauna mai ba lafiya ba saboda annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kaga ya irin ya nasa tuntuntunin akwai wannan muhalli na ɗakin mene kaba kamar yadda muhalli irin haka yake a sama sama ta bagwai bi ma'ana baitul mamur da kaba suna saiti da juna ne ko baitul mamur mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi ibada a ciki kullum in suka fita sabi ne da su koma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma idan ka auna yanzu ɗakin kaba kuma da take nan ƙasa babu wani lokaci da za ka je ka samu ba a dawafi babu wannan lokacin ka je ka samu ba a dawafi babu duk tsakan daranka na fata muna lura duk lattinka duk sammakonka ba kai zaka ce ka je ka samu ba kowa a ɗakin kaba yanzu kai ne da ka yi dawafi ba kai sa ba idan ka ga dawafi ta tsaya dakin ɗakin kaba to da yi menene da yi sallah ne an fahimta da a yi sallah ana idar da sallah kafin ka ce me wannan shikenan an kama dawafi kuma walla an dinga kenan wannan na fita wannan na mene wannan na shiga idan baki ne wa'annan na fita daga saudin wasu kuma ba suna shiga wasu suna fita daga makka wasu suna shiga haka ne kullum a koyaushe kuma kaga wanda yake gwada maka tabbas ɗaki ne nawa na Allah ne kuma ɗawafin nan ana yi mutane iri daban-daban kowa da kalansa ko ba haka ba ko inda suna nan a daidaite a ko inda suna nan a kiɗime a ruɗe duk da ka gani ga shi nan burcik kowa na yin nasa to baya lokacin da zaka je ka samu to haka ɗakin kaba kuma shi kuma abu nan mamur mala'iku ne suke shiga su yi ibada su fita sai wasu su shiga haka suke in ji Allah ta ba'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa in istakbaru kenan fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la amu in kuka yi girman kai ku masu ibada Allah a bayan kasa kuka ki Allah bai damu ba akwai wanda suna gurin Allah kullum bauta masu ke sunewa mala'iku kuma ba sa kosawa don haka ubangiji tabaraka wa ala yake cewa idan suka aikata ainihin alfasha ko haka ne wa iza fa'alu ko fahishatan idan suka aikata alfasha kaman shirka wa kuma bil baiti uratan ka'ilina suna cewa la nadubu fi siyabi isya fi siyabil asaina Allah fiha wai su ba da su yi dawafin da tufan da suka saba wa Allah ba sun yadda kafin su zo ɗawafin sun yi saɓan Allah to rigunan jikinsu yake na yasu ce to ba za su yi ɗawafi da shi ba su tuttuɓe kawai ya su kama yawon tsirara kawai an fahimta ko sai su yi ta ɗawafi tsirara yanda ake ɗawafin ɗakin kafin su to a da tsirara ake kawai ka isa mai tsoron Allah kenan ka yi tsirara wai ba ka yi da rigan da ka saɓa wa Allah ba kaga wannan duk wauta ne an fahimta ko da rashin sanin addini don haka shi ne suke faɗan cewa wala na ɗufu fi siyabin Allah fihi Allah fihi ba za mu yi ɗawafi cikin tufan da muka saba wa Allah a cikin sa ba to fanhu anha ubangiji sai zama an hana yin haka an gane wannan ko kuma au kullu zambin mimma yukhalifu dini dinil haqq ko kuma kowane zunubin da ya saba wa addinin gaskiya izan nuhu anhu an hana shi don haka sai zama dukkan irin wannan zunubin in suka aikata shine wa iza fa'alu fahishatan qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana mun samu iyayenmu a kai shi yasa muke ko a yanzu ana bada wannan hujja ka sashi ka ga iyayen kan barna maimakon ka yi ƙoƙari inda hali ka musu nasiha in ba hali nasiha in kai za ta zama fitina sai ka yi ta musu mene kai ta musu du'a'i Allah shirya mun da iyayena a'a sai shi ma je su ɗunguma su yi mutuwan kasko ko kuma ya tashi ya ji babansa ya mutu akan wani kurakurai sai ya ce to ai shi ma dole a kai dai tafi saboda yana gudun kar a ga ya canja layi a ce to yanzu babanka na wuta kenan ya ce ka eh gaskiya fa kawai sai da ah, to yanzu idan har ya tabbata babanka Allah rubuta zai shiga wuta kai ma yake kai ta addu'a Allah sa ku shiga tare ayayi biyu babu kenan ko ba haka ba to ashe in kana rayuwa mahaifanka sun riga ka gaba kuma akwai kurakurai da suka yi to kai ma ba kurakuran da ka yi ba addu'a za ka dinga musu Allah ya ji kansa ya fi musu wannan kurakuran nasu domin kai kuma ka fada cikin wannan kuskura it means ba za ka musu addu'a Allah ya fi musu ba kenan dan kai ma kana ganin daidai ne kaga duka kun yi bi babu kenan to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce sukan ce wajen na alaiha aba'ana mu mun samu iyayenmu a kai kenan sai zama fakta daina bihim kenan sai muka yi koyi da su kuma sai su kara da cewa wallahu amara na biha kai Allah ma shi ya umarce mu da muyi abi ma'ana suna yin hujja da abubuwa guda biyu kenan abi ma'ana ihtajju bi amrai suna kafa hujja da abu guda biyu suke kafa hujja da shi daya suna kafa hujja da taqlidul aba an gane ko na biyu kuma suna kafa hujja wal iktira ala da kiran karya wa Allah cewa shi ya umarce su to sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya musu kul ay kul lahum inna Allah la ya'muru bil fahsha ai Allah bai umarni da aiki na alfasha bai umarni da sabo bai umarni da shirka bai umarni da duk wani aikin da ya saba Allah Allah bai umarni da shi ataquluna ala Allah ma la ta'lamun shin kuna faɗi ne wa Allah abinda ku ba ku sani ba cewa wai Allah ne ya umurce ku da haka kaga wannan duka sake layi ne wa Allah ta'ala Allah baya umarni da aikin alfasha duk abin da kaga an yi mai kyau to shi Allah yake so in an yi mummuna kuma Allah baya so kuma in kai baka cutar da Allah ba sai dai ka cutar da kanka domin za a zo a yi maka azaba kan haka wa bada an ankara alaihim iktida bil aba bayan an yi musu inkari na koyi da iyayensu alal batil akan ƙarya wal iktira'i ala Allah da kuma ma'ana kirkiran ƙarya da suka suka jingina wa Allah bayan an musu magana akan koyi da iyayensu akan bata da kuma ainihin kirkiran ƙarya da suka suka jingina wa Allah da'ahum sai Allah ya kiraye su ilal haqqi zuwa ga gaskiya wa qala yake cewa qul amara rabbi bil وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون وبنجي تعالى يجسوا قل أي قلهم كان يا مسو أمر ربي بالقسط وبنجي نا يا يؤمرني دميني da adalci an gane ko ya yi umarni da adalci domin allah maɗaukin sarki shi ɗin nan mai adalci ne kuma yana umarni da adalci to kul ka gaya musu amara rabbi bil qisti ubangiji na umarce ni da adalci don haka kada ka masa ƙarya sannan kar kai koyi da makaryata akan abin da yake na ɓata ka zama mai adalci sannan wa ko haka ne ko wa wujuhakum sannan kuma ku tsaida ainihin fuskokinku inda kulli masjidin ai ai mana ku tsarkake sujadan ku wa Allah tabaraka wa ta'ala kada ku yi wa gumaka aji mana akhlisu lahu sujudikum ku ainihin tsarkake masa sujadan ku ya zama mawa kuke yi wa Allah kuke ba ku yi wa dan adam ba ku yi wa rana ba ku yi mawa ba ku yi ma wata ko dare ko wuni wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar sai ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari mawada'i sujuda wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun da haka ma Allah za a yi wannan don haka ku tsarkake sujadan ku kenan wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma wad'uhu na lahu dina sannan ku kira shi kuna mai tsarkake addini gare shi shine bi ma'ana kuna tsarkake shi daga hada shi da wani kar ku yadda ku yi shirka sai Allah ya ce kama bada'akum ai kama khalaqakum wa lam takunu shay'an ko kamar yadda aka halicce ku da ba ku zamanto komai ba ko ba haka ba don haka bunan can da Allah ce halata alal insani ko hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga da dan adam bai zama shay'an mazkura ba ba a ma ambatansa ba a ma da shi sai kuma ya dawo wani abun tunawa sai zama gashi an zo an yi shi inna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga sai Allah yi wannan ayyuka ya cakuɗa kayan halittan ɗan adam ya halicce shi ya kuma sanya shi ya sanya masa as-sam'u mene wal basar an fahimta ko to shine ai ma'ana wato kama bada'akum kamar yadda aka fare ku da ku ba komai ba an gane wannan ko ya zamanto cewa babu wani maganan da za a ce wai kuna wani iddia ima da iyayenku walam yakun hunaka itibadi bi aba wala abna ba iyaye bare ayi maganan ma yaya da ba ku zamto komai ba to fa kamar yadda aka yi ku da ba ku kasance kowa ba ku kasance kuma komai ba ba ku da wanda kuke fariya da su wa'innan su ne iyayenmu ko wa'innan su ne ƴaƴayenmu to ta'uduna haka za a maishe ku a haya yau qiyama za a mai da ya yi ranar yaushe ranar alkiyama kama ba ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ili kama yadda muka fari halitta haka za mu maishe ta da ba kai aka samar ka sai a dawo wani lokacin da still ka nan ya nuna ka bacewa Allah a an ajiye ka ne an yasusun ka ne ko kuwa ah, yanzu ka dubi mutane ba asusun sake yi ne ka yanzu kana ta zuba kudi a cikin asusu kana ta zubawa sai yake nuna ba kudin a asusun ba yana nan ba duk daren dadewa me da ka yi kawai kudi ya bayyana fasawa da ka yi da fasawa da kerawa wanne huwala ina tambayan ka da fasa asusu da kera asusu wanne huwala <laughs> eh kasuwa susun kasa ne a wajen masu tubali wanda suke tuka suke yin tukwane ka je kasuwa susun kasa ka rika zuba kuɗi ka tara yau ka so ka yabi kuɗin tsakanin dade wanda aka yi aka yi asusun aka jira shi ya bushe har ka je ka saya da kuma ka ragargaza kuɗin ka ya fito kacau wanne ya fi sauki <laughs> eh wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi ya fari halitta kuma shi ne mai da halittan kuma mayarwan ya fi sauki wa Allah wallahi in ma kana ga akwai abin da yake maka wuya abin da yake wa Allah wuya kuma in kai dan adam ne kai kanka in kai ka zauna kai asusun ka tara kudin a ciki ran da kai niyan kudi ya fito dan wasu sakwas ne ko wani rabin minti da ka daki wannan tulin iskan kawai ya fashe ko ba haka ba sai kudi ya fito to ka gaya mun kun yi daidai da time din da aka dauka ana ginawa ashe yanzu kana ga Allah ya daɗe ma a wajen yinka to mai da kai ya fi sauki ina fata muna lura don haka yanzu ga mutane ana ta asusunsu kana mutuwa ji a buɗe asusu a saka ka <laughs> ko kuwa wannan ramin da za a tona shi na asusunka ana nan ana nan kuma ran da Allah ya tashi fasa asusun sai ka ce akwai wahala a'a kawai fitowa da kai wallahi wani fi ka fi sur fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi ko sun man fi ka fihi ukura ya ba da illa man sha Allah sun wani suka fihi ukura fa izahum qiyamun yanzu shikenan ana busa na biyu an fasa susu kawai sai ga kasa ta dare kowa ya fito kawai ka annahum jaradun muntashir kaman ka ce kwari ne masu watsuwa da haka ba wani wahala bane an gano wannan ko ba wani damuwa bane da aka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kama akun kamar yadda aka fare ku ba ta'uduna kamar yadda Allah ya fadi mutane ta'uduna haka da su komo ranar alkiyama na hada wa fariƙon حق عليهم dalala. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون to kaji Allah ta'ala yake cewa ranar da mutane da su tarkasan nan ba su koma zuwa ga Allah akwai farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala akwai waɗanda suke kan shiriya Allah ka sa muna cikinsu akwai waɗanda kuma ɓata ya tabbata a kansu ya Allah ka tsare mu an gane wannan ko don haka ubangiji ta'ala ya ce farikan hada wasu jama'an daga cikin ku kenan shiryayyu ne wa farikan haƙƙa alaihimu dalala wasu jama'an kuma daga cikinku bata ya tabbata a kansu haka Allah ya tsara fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu na aljanna Allah ka samu muna ciki wasu suna gidan wuta Allah ka tsare mu ka mana ganuwa da wannan da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wai bi ma'ana innahum ittakhadhu shayatina su dinnan sun riƙe shaiɗanu auliya sun zama musu majibanta min dunillah koma bayan Allah ai bi ma'ana wato koma bayan Allah tabaraka ta'ala sun riƙe shaiɗanu suna ta koyi da iyayensu wanda ba abin da ake so su yi ba kenan su kuma suke wa yahsabuna kuma duk da hakan ma suna riya annahu muhtaduna ai su shiryayyu ne wannan abin da suke din suna ganin me ai su din nan shiryayyu ne an fahimta na يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تو الله ما دوك شن سركي ينا غيا ويا ين آدم دي أكلا دي جيكي كنا كار أدنغ زما مسيبوتان الله تبارك وتعالى Allah madaukakin sarki ya ce ya ban adam ya ku ƴaƴan adam ku zuzi na takum an gane ko ai bi ma'ana ma yasturu auratakum abinda dai suturce muku al'auranku to ku sa ƙawacacce kada kana da daman gyara jiki ka tafi masallaci ta ta gajan shine Allah ce inda kulli masjidin duk yayin da da ka tafi sallah ai bi ma'ana inda salati wa tawafi a yayin sallah da mene da dawafi an gane ko yayin sallah da mene da dawafi yayin sallah da dawafi ya zama sitiran jikinka sitira ne ba gaje-gaje ba yayin da zaka je kowace sallah duk tsadan sitiranka ka yi ƙoƙari a samu kakan iya zuwa sallah da ita ko kuwa ba sai dole sallar rana ba sallan isha kana iya zuwa da ita sallan asuba musamman kaga sallan asuba an fi mata lagalaga kuma ita ce salla wadda take nauyi akan munafiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita da sallan wane da sallan isha to amma wani fa yadda yake da suturu masu kyan nan bai taba yadda je masallaci da su ya gama bulansa da rana in ya je ya cire naɗe da asuba kuma iya da wata tsomakakkiyan jallabiyansa wata ga ta dai ga kamanta wanda ita kantan an tashi wanki a kumfan karshe ake sata ko ba haka bane in ya gama tansa tana wanki jawo ce duk in kin gama ruwan ƙarshen nan ki dan tsoma mu wannan jalabiya na na sallan asuba <laughs> ka gani wani har faci ya bara masa Allah kuma ita ce da haka da asuba yana tashi kawai ta dai jawo ya sa da ita dai zo sallah asuba shi yana ga da asuban Allah bai ganin sa kenan ko ashe in adon dan Allah kake ba ruwanka da asuba ba ruwanka da kowace sallah kawai za ka zo da sitiranka da kasan kana iya zuwa ko ina da shi sai ka zo sallah da shi ku ta zinatakum inda kulli masjidin ku gyara jikinku a yayin da za ku je sallah in ji Allah ta baraka wa ta'ala sannan wa kulu wa sharabu ku ci duk abin da kuke so na ci in dai halal ne kuma kana da kuɗi ba kwace za ka yi ba ba ha'inci da kai ba ka ci kana da kuɗin sayan naman kaza saya ka ci karka ce ai kai mai gudun duniya ne kullum abin daɗi ba ka ce sai jaga-jagan abu a wannan ba daidai ba saboda abin da annabi ya fi so a abinci akwai mene akwai nama to ko baka kai shi gudun duniya ba to me yasa yake cin nama amma sai ga mutum gaba ɗaya yana ta tsoma cewa ba da ci kuɗinsa ba kaga wannan ai matsala ne ko ba haka ba a'a don wani wallahi saboda ketansa shi kansa ma da iyalansa ba su ci ba bare wani na waje ya sare ko kuma yana da kuɗin ka rasa yadda aka yi wallahi kamar dai cire ransa haka yake ji in dai cire kuɗi kaga yan uwansa sun sayi abun da ya kamata su saya ne kyau suna ci shi ya dai ce a zuba masa kunu <laughs> ana cin shinkafa da nama shi ya ce zuba min kunu shi kunu kawai sai garin kwaki kaji tsallan carbohydrate kawai shi da shi yake mu'amala kuma yana da shi kai kana nufin a kanka ma Allah ba zai tambaye ka ba ka ba wa kanka wahala ma fa Allah ba zai bar ka ba wala tilqu bi aidikum ila talukat yanzu da ka ce ai jikina ne sai ka je ka tsoma a wuta ya kone aka ma magana ka ce jikina ne to Allah ya ma azaba akan wannan abin da kai an fahimta shi yasa ko kanka ka kashe to da abin da ka kashe kanka ranar lahira a cikin wuta da irin wannan abin za a sa ka ka ci gaba da azabtar da kanka da wannan bayan azaban da Allah yake maka an fahimta da haka gaskiya mu yi wa kan mu'adalci, abin da mu iya mu yi kai dai kar ka ci abin da ya fi karfinka liyumtik zu sa'ati min sa'ati kowa ya kai abinci gidansa gwargwadon iyawansa dan Allah banda mugunta ban da keta in ka yi keta Allah ya sani in kuma iya samun ka ne Allah ya sani shikenan kawai da aka wa kulu wa sharabu ku ci ku sha abin sha ai ma shi itum kenan irin abin da kuke so amma wala tusrifu kar ku yi mene kar ku yi israfi kar ku yi barna dan innal mubazzarina ko kano ikhwani shayatin kada ku yi almubazzaranci domin masu almubazzaranci yan uwan shaydan ne haka kuma mata a cikin gida idan an kawo abinci ban banda almubazzaranci saboda an gani da yawa a dumbula a dafa a kwararar da wani tarariya a ɗebi wani tari a yi da shi wajen awaki ko ba haka ba ne duk dai kaga wannan shi ma in an yi haka an saba wa Allah an saba ma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san mako ba a san wuce gona da iyaka shi yasa wata rana matan abu sufiyan ai ta kawo karansa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce abu sufiyan wani irin mutum ne mai mako yana da mako baya iya ba mu abin da zai ishe mu kuma ga abin a sito haji sai annabi ta ce yanzu dan iya ɗiba in ci ba tare da ya sani ba misali in gwangwami ɗaya gwangwami biyu yake bamu kuma da gwangwami uku ya kamata ya bamu ya latan ƙara gwangwami ɗaya ya zama uku annabi ya ce ba matsala ta ci amma ba da barna ba ma'ana kar ta wuce gona da iri amma ta yi abin daidai yadda da a ci a ƙoshi kar ta yi yadda da a zubar da shi an fahimta ko to ashe tun dama ana samun irin wannan ka san wani gaba ɗaya shi haka aka ƙera shi kawai har abada da shi da abin da zai wadace shi ba zai iya yi ba kuma iya da shi Allah ya sawwake da ga ubangiji ta'ala ya ce kada ku yi barna wala tusrifu ai kada ku yi mene kada ku yi barna dan innahu la yuhibbul musrifin shi ubangiji bayi san waɗanda suke masu yin barna an gane ko ai la yuhibbu man yasrif kenan fil infaqi baya son masu yin barna wajen ciyarwa wala yujawizihim alal israfi bil hasana ba su a ketare kan daidai a wuce gona da iri an gane wannan su larabawa a jahiliya sun kasance suna yin dawafin ɗakin kaba ne tsirara suna haramta wa kansu kuma kwanakin aikin hajji wurin cin nama suna haramta wa kansu su yi dawafi tsirara kuma a wannan kwanaki na aikin hajjin su ce ba cin nama haramun ne cin nama to kar ka yadda ka haramta abin da ba Allah ya haramta ba kar kuma ka halatta abin da me ba Allah ya haramta ba shine Allah yake cewa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون والله تبارك وتعالى يكتشوا قل أيك يا موسى إنكارا عليهم كنا أنا يمس إنكاري يا موسى man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi waye zai haramta kayan kawa kayan adan da ubangiji ya fidda shi mabayansa shi ya halatta musu ko ba haka ba ya halatta musu to yaya za a yi kuma wani daban ya zo ya haramta musu sanya tufa yana da kuɗin da zai sa shadda da zai shiga cikin mutane amma shi kullum ɗance ne yake saya ko ba haka bane ba kullum ɗance na ko malti ba an ce ma dai baka rufe tsaraici ba ne amma Allah baka matsayin da ka fi ƙarfin wannan rigan ko kuwa saboda koma wani ka ba da kyautar rigan sai gan ana ce waye ya ba ya waye baka wannan rigan sai aka ce alhaji wani yanzu dama wannan rigan shi alhaji wani yake sawa ai kaga kai wa kanka adalci ba a'a tunda Allah ya bambanta ka cikin sanya sutura da ya halatta babu girman kai a ciki cikin cin abinda ya halatta komin tsadan san kana da hali ba girman kai a ciki shiga gidan da ya halatta ka shiga eh in kana da arziki babu mai a ciki babu girman kai a ciki ina fata muna fahimta to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa yake haramta wato kayan kawa wanda ubangiji ta'ala ya sanya wa bayansa da shi wa tayyibat da abubuwan jin daɗi abubuwan morewa kawai ka zo ka ce haramun a'a wa tayyibat min arziki da abubuwa wayanda suke daɗaɗa na arziki da Allah hore wa mutane tun da haramta musu ba ka bar ne su ci kayansu qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya ka gaya musu wannan abun na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya kayan more rayuwa ma a duniya waɗanda suka fi cancanta su mori wannan kayan su ne su waye wanda suka yi imani ne idan ka ga wani daban gaya yana saban Allah kuma na more duniya wannan istijiraji ne amma ba wai dan shi aka yi kayan more yawan ba ina fata muna lura ainihin kayan more rayuwa na duniya ma an yi su ne dan masu bin Allah domin masu bin Allah su ubangiji yake so su ji daɗi duniya da ina duniya da lahira shi yasa aka ce ka gaya musu ai hiya lillazina amanu fil hayatid dunya ai na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya ai bil istiqaqi kenan wato wajen cancanta na su yi amfani da abun an gane wannan ko wa in sharakahum fiha ghayrahum ko da dai wasu su sun yi musharaka da su a cikin abun ko kuwa yanzu duk wani jiragen duniya duk wani motocin duniya duk wasu mashinonin duniya duk wasu ƙerarrun gidaje na duniya asali na waɗanda suka yi menene na wanda suka yi imani ne marasa imani suka zo suka yi tarayya da su a jiki suka yi makale su ma suna mene suna ɗan mora to eh su gama moran a duniyan saboda dama duniyan agun Allah bata kai fuka-fikin sauro wurin daraja ba shi yasa sai ce to in sun gama wannan makale-makalen su ma suka dan mora suka zama parasitas kenan ko a nan gidan duniya su kafurai to amma fa khalisatan yawmal qiyama ai khalisatan masuwa kenan ai khasatan bihim kenan ta ke banta ga mu'minai gobe alkiyama an gane wannan ko ma'ana wannan more rayuwa na duniya a nan an yi musharaka tauran lahira khalisatan yau malkiyama ke ɓancacce ne ga waɗanda suka yi imani da Allah ai bi ma'ana lillazina amanu kenan fala Kuhumfi, fiha ghayruhum ai ga waɗanda suka yi imani kenan wasu su ba za su yi musharaka da su ba anna fil jannati ko li'annaha fil janna dan kayan more rayuwa kan da da a more da shi a lahira shi yana ina ne na aljanna ne amma a nan duniya fa sai ka shiga gidan kafurai kaga komai ratata ka je nan kaga komai ratata walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfur rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alaiha yazharun ko har zuwa karshen bayani to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa khalisatan yawmal qiyama ai ke bancacce ne ga mu'minai ranar alkiyama banda kafirai kazalika nufassilu ayat kamar haka ne muke yin filla-filla muke daki-daki da bayani game da ayoyinmu amma liƙaumi ya alamuwan ga mutane waɗanda suke masu sani ayyata dabbaru na kena masu tadabburi masu lura fa inna humul tafi na biha su ne waɗanda da su amfanu da irin waɗannan abubuwa wato na bayani da ake musu na hanyar daidai shikenan ba wani abin da za ka to ina ga an gwada min lokaci ya yi insha Allah baraka wa ta'ala za mu dakata mun tsaya kenan a aya ta 32 sai Allah kai mu gobe za mu tashi aya ta 33 a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana siri duniya da lahira ai tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa sa Allah kai rama cikin gabarinsa muna roƙon Allah wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka ka samu muna daga cikin wanda da musu gafara cikin wannan wata na ramadana Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadari Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu da tsakiyar mu kyau ya Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah muna roƙonka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu Allah ka danka jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai lahumma fa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una والزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب